yi ya yi. Ka yanzu ba fita ka bace ai fita ka ce in da ban yi haka ba kai ma da baka karu ba ai mugunta na mata na dauko mayin dina kai ma ba ga hinan ka fita da fita ka ba salamu alaikum hmm. kaji nake so eh to zakada alhaji wallahi alhaji lafiya nan zabi nake so guda uku to zakada ai ga zabi sun kare amma akwai manya-manyan kaji yawwa na san kuma in Allah da za su yi a zaɓen mun masu yanayin dubu uku uku amma na dubu biyu saboda dole yana fice da fita ta ni ba zan taɓa zama kai na kulle ba zakada na dubu uku uku kuma a dubu biyu na dubu uku uku kuma masu yanayin na dubu biyu zakada maimakon a bada na dubu biyar ɗari biyar ban shirya ba to kaga wasu manya can jakada na san ko dubu biyar biyar ka cewa hajiya za su yi.